sunana elizabeth iliya ni fortune medical student ne a dnipro mun bar dnipro ran saturday mun kai uskorod wani city ne a ta bordan hungary da slovakia mun kai wurin jiya da dare shi ne mun kwana mun ce za mu bar wurin yau da safe mun bar mun shiga dan taxi mun zo border hungary vlog border na hungary mun kai nan da safe har yanzu dai muna documentation ni dai ban samu wani matsala da muke zuwa ba don process dinmu da muka bi was quite easy so ban wani samu matsala ba yanzu dai muna da wani shelter ne a hungary din muna son mu documentation a don ba mu stay da za mu zauna ma waɗansu rana kafin mu wuce in muna so mu wuce mu koma gida mu wuce mu koma gida kuma in muna so mu zauna sai mu zauna sai fadan ukraine din ya kare sai a koma amma dai ni zan wuce gida so yanzu ina jiran documentation din da zan wuce gida amma dai na nan lafiya akwai mutane kuma da ba su nan da lafiya don abubuwan da suka samu a hanya ba abu magana ba ne. Ya ne kuka yi kuka baro Ukraine din nan jirgi kuka shigo da kafa kuka tafi ko a cikin bus bus ne kuka aka ɗauke ku? Um, a farko na shiga train na bar Dimitro zuwa Uzgorod eh, da train da na kai Uzgorod mun shiga taxi mun je mun nima wurin zamu kwana ni bacci sai da safe mun shiga taxi kuma mun zo border Hungary sai muka crossing. So ni dai na shiga da train da mota. To kowa shi da kanshi ne yake neman hanyar fita ne ko kuma ofishin jakadancin Najeriya a Ukraine ko kuma Romania ne suke taimaka muku? Daga Ukraine dai ba wai embassy wani suke taimako mu sai dai ko agents naka su taimake ka su kawo ka samu ka boss su kawo ka ko ka samu um, classmates dinka ku bi su ku crossing to amma dai embassy din ba su taimake mu ba dai ni dai ban ji wanda ya ce embassy na ukraine sun taimake su ta ba amma in ka crossing an ce wai embassy na romania da na hungary suna samo musu bus su shigar da su amma ni sun ce ba za su iya su zo nan yau ba don na kira su da amma abokiyana da ta shiga jiya sun zo sun dauke ta daga border da crossing. To kin ambaci cewa su agent agent wato waɗannan da waɗanda kike magana nan ku ne kuke nema ku biya su su taimaka muku su fitar da ku? A'a ba za mu biya su ba don su agents din wanda sun samu na makaranta ne oh, su oh. mana process din mu eh, su ne amma dai ba mu biya su ba amma boss din in za ka bi ta bus dole ka biya za ka biya hmm. irin su ni daga dimitro na san suna biyan 150 dollar ne amma waɗansu daga kiev na jiwe suna biyan 200 ko 300 dollar amma hmm. za ka dai bi train train dai is free ba ah. amfanin biyawa don um, train din ya cika so ba amfanin biyawa to eh, eh, an kuma bayyana cewa bakaken ɗalibai bakaken fata ko kuma dai bakaken fata baki ɗaya sukan samu matsalar shiga jirgin nan ana hana su shiga kin fuskanci wani abu makamancin haka ko kuma kin ji labarin haka eh na ji labarin kuma na gan su recordings da mutane suka yi sun posting goyi bakaken irin mu suna samun matsala su shiga train din a dinga tura su a ce wai a'a bari mutane su shiga ciki mata da yaran su shiga ciki kafin kila sai mazan su sai kafin a a bar mu amma ni dai wanda na shiga ba su yi haka ba don dukan mu muna turawa mu shiga cikin ta yanzu so ba ma lokacin ce wai a'a kar ka shiga da shiga. To ke daga inda zaki tafi din nan inda kike halin yanzu menene shirin ki zaki samu wurin sansanin 'yan gudun hijira ki zauna ne ko kuma niyya ita ce ki yi gaba zuwa ki koma Najeriya? Eh yanzu dai haka ina samu document na zan je capital don su shine budapest zan je budapest sai in na samu fly kila gobe ko next tomorrow sai kama manyan tafi amma dai ba zan zauna ba ba zan zauna inda da nan ba to inda kika fito lizi inda kika fito din nan bayyana man yadda lamari yake a inda kika fito nan da yasa kuka fice daga wurin ni dai a wurin da nike zama ba mu da ban ji waya kamar matsala ba amma dai da na bar wurin na ji waya an dan wurga bomb amma ban sani ba I'm not sure ban san ko gaskiya ne ba amma dai wurin da na wuraren da na san an ah, affecting su sosai shine keys da hako mun gan videos din kuma mutane da na ma samu hanya sun ja mana wai abun abun ya ba su tsoro sosai so dole su gudu a su ma dole sun je sun kwana underground a cikin sunyi don tsoro da suke ji abun kawai mun tashi da safe 5 a.m. mun ji wai an fara fada ana murga bomb sama da kasa amma dai ni wurin da nake zama be affecting dina ba so abin da na ce thank god kenan don ni ban ji ba ban experience ya eh, wato galibi mutane a waɗansu biraren ma da ba yakin bai kai nan ba ko suna gudu dai eh, saboda mm. eh, ko yaki din ya kai ko bai kai ba muna guduwa don ba ma ma son yakin ya zai same mu wurin da muke don ba za ka iya ka sani ba yaushe za su burga a wurin da kake Eh, wato ke bisa ga sanin ki ya za ki bayyana yawan ɗaliban Najeriya inda kike? Eh, kan da zan sani ba gaskiya ba zan sani. Amma inda kike makaranta kin taba gamawa da wasu ɗalibai 'yan Najeriya? Eh eh da yawa ma kaman na san na san kaman goma dai amma na san akwai akwai mu da yawa da mun dai yawa. Waɗanda kuke eh, kwasa-kwasai daban-daban? Eh eh amma ni a ajina na san kusan guda goma. Ku me kuke karantawa? Medicine. Aha, dukan ku ɗaliban kuna aikin neman eh. aikin koyon aikin likita ne. Eh, waɗansu medicine, waɗansu kuma um, master suka zo suka yi, waɗansu kuma to ba sa makaranta suna just aiki ne su don mm. samu kudi haka. Eh, wato eh, Lizzy kafin faruwan wannan lamari ya rayuwa take a Ukraine. ga ku da kuka fito kasashen Afirka? To, rayuwa akwai ban sani ba dai ba wai muna tsoro ba kuma ba wai rayuwa baya baya daji ba it was okay it was okay we're enjoying ourselves kuna kuna jin daɗi ba wata matsala eh muna eh muna jin daɗi kowa na kowa na yin abin da zai sa shi ji daɗi don ba wai suna da wani matsala sosai ba akwai dan racism amma dai wadansu da yawansu suna da dan suna son mu so suna don taimakon mu suna don bamu dan kadan aiki suna son su su koya english su ce mana wai ok za su biya mu su don koya english haka ba su da wani matsala da yawa to akwai akwai yan afirka ko kuma 'yan Najeriya ko 'yan Afirka da suke ainihi su abin da ya kai su aiki ne a wannan ƙasar ta Ukraine akwai irin su? Eh, eh akwai su, akwai su. Sun wadansu sun zo da sun da bisan makaranta dai amma ba za su yi makaranta suna son su yi aiki su ba su makaranta suna aiki kuma akwai wadansu kuma da da shigowansu work visa ne so akwai masu legit aiki